taron wanda ya samu halartar kungiyar ɗalibai ta 'yan tijjaniya a jami'o'i wato timsan ya nuna tijjanawa ba su samu karfin da suke bukata a kungiyar ɗalibai musulmi na makarantun najeriya ba wato mss da hakan yasa ake ɗaukar wasu ayyukan ibada na 'yan tijjaniya sun wuce gona da iri Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce kalubalen ya shafi ɗalibai ne amma ba hukumomin jami'a ba. Lokacin da abin ya fara a Bayar University, Aisha da Bauchi ya magana kuma ya tura wakilinsa wannan abin mun ma mun je mun samu. Ke bayan sansala abokinmu ne mun saba da shi da sauransu haka. Amma sa magana ya ce ma sa abin da ya faru ba. Damuwar MSS ne. An kiya tsaya a MSS alƙibla. tunda duk ɗalibi da yake makaranta yana biyan kuɗin mss to me isa mss ba ta kare shi ba wato dai farfesa tamkar mss din nan masu akidar salafanci ko salafawa suka fi karfi a cikin eh gaskiya haka ne abin da ya faru kenan wato masu akida ta wahabiya su suka yi karfi a wannan abin da irin wannan tunane-tunanen nasu na wahabiyanci na cewa komai da ka gani bid'a ne in ba abin da suka ce shine addini ba shi ma shugaban kungiyar ɗaliban na Timsan Muhammad Awal daga Jami'ar Ilorin ya nuna su da sufanci suke kai da Shehu Ibrahim Inyas ya jaddada. Mulamu Shehu Alhaji Ibrahim ya ce nasihatu mini ila ikhwani wa tansuku tariqa tijani tariqa mahadil fadl wa ridwani usissa sabi sunnati wal furqan wannan tariqan yana saye ne kan sunnan annabi da Qur'ani. Wuridin da ake yi bai wuce abubuwa uku ba istighfari salati annabi la ilaha illallah afdal zikir la ilaha illallah to menene damuwa ko zaman da ake yi a jama'a ne ana yi a jami'i a'a ko kallin nan ne da kuke sawa ina jin yake damu kawai dai ana yin shi ne a nuna muku cewa wajen sarki ne akwai waɗanda suke cewa idan aka sa kyallin manzon Allah kafin a gama zikiri yana zuwa wajen ya zauna duk wanda ya faɗi haka shi ya nuna yana muku sharri ne kenan Manzan Allah da ce duk wani lokacin da kamun salati zan amsa in Muhammad ya ce assalatu wassalamu alaika ya rasulullahi Manzan Allah zai ce wa alaikum salam ya Muhammad al-awwal in aka ce manzan Allah ya zo yes manzan Allah zai zo duk wajen da ake kiran sa manzan Allah yana wajen taron wanda ya gudana masallacin ƙasa na Abuja ya samu halartar Tijjana maza da mata daga sassan Najeriya. Sunana Muhammad Fatima Zara. Ahmadu Bello University Zaria. Alhamdulillah uh, wannan irin conference in nan is a very very good and a very interesting program that everyone should try their best to be part of. Gaskiya gaskiya na ji daɗi na ji daɗi. Na ji daɗi sosai. Alhamdulillah alhamdulillah. Yayin da salafawa ko yan izala a Najeriya ke sukar sufawa da aikata bidi'a, sufawa na cewa a'a a bar musu aƙidar su don ba kowace bidi'a ba ce bata. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.